This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Masar Abdul Fattah el ya kira ga al'ummar duniya da ta gagauta kawo ƙarshen yakin Gaza. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare a tsawon dare suka yi barna a faɗin Ukraine. Sannan mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Cap Campbell da takwaran aikinsa na China Ma Zhu na ganawa a birnin Washington na Amurka. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban majalisar sojojin jamhuriyar Nijar Abdulrahman Chani ya ƙi ganawa da ministan ma'adanan ƙasar Benin gab da wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur a birnin Yamai. Yayin da wasu ke gani matakin bai dace ba wasu na ganin cewa hakan yayi daidai. ba ta yiwuwa ne a niger ta yau ya zamanto minista na Benin zai zauwa game da aiki da shahin ministoci shugaban kasar Benin ya rubuta wasiƙa ya bashi sai amshi gamin da ita wajen shugaban kasar Nijar a'a na mu gani ba a yi ba duk tako ba a karama shugaban kasa ba haka nan. Ibrahim na mewa jigo a kungiyar kare haƙoƙin jama'a ta NPCR kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da babban hafsan tsaron Najeriya janar Christopher Musa akan kokarin da suke yi na magance matsalar tsaro a Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna a kan cutar sankarar huhu wadda bincike ya nuna tana ɗaya daga cikin cututtukan sankara da suka fi kisa a faɗin duniya. amma yanzu dai a fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Masar Abdul Fattah el yau Alhamis ya kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza ina mai karawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta daukar mataki na samar da kayan agaji a zirin gaza a kawo ƙarshen ƙawanyar da isra'ila ta yi sannan a dakile duk wani yunkuri na raba falasinawa da ƙasarsu a cewar lcc yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen larabawa ke wani a taro a birnin beijing na china shugaban china kuma shi jinping yau alhamis ya yi shelar ware kayan agaji na dala miliyan 69 gaza da kuma miliyan uku ga cibiyar kula da harkokin falasɗinu ta majalisar ɗinkin duniya rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami guda goma sha tara da jirage marasa matuka talatin da biyu a fadin ukraine yayin da ita kuma rashiyar ta ba da rahoton wasu hare-haren da ita ma ukraine ta kai rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa 32 din da kuma bakwai daga cikin makamai masu linzamin sarhi lasak gwamnan yankin da farsika da ke yankin tsakiyar ukraine ya ce an kakako bakwai daga cikin jirage marasa matukan a wurin inda baraguzai suka lalata wani gida da kuma wayoyin wutar lantarki haka zalika an cafko wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuka a sararin saman yankunan chaski da carson da kalafski da krosbrad da birnin kib da odessa da barsiya da kuma zaporizhia kwanaki goma da rasuwar shugaban iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin kasar har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda uku da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar azerbaijan wanda ke dauke da shi shugaban shine kadai ya faɗo a wani yanayi na matukar hazo wani al'amari kuma mai ɗaura kai shine yadda ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya rayu bayan hatsarin na ranar 19 ga wata a lardin gabashin azerbaijan wanda ke cikin iran na tsawon sa'o'i inda har yi ta ansa wayoyi da dama a cewar kafafen yada labaran gwamnatin iran kafin masu ayyukan ceto su isa wurin inda suka same shi a mace shi ma an bayyana shi da sunan muhammad ali ali hashem wanda malamin addini ne daga gabashin azerbaijan kuma wakili ga shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei babu wanda ya tsira da ransa daga cikin mutane takwas da ke cikin jirgin ciki har da shi shugaba ibrahim ra'asi da ministan harkokin waje hussein abramir olahem to kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu A ci gaban rikicin diflomasiyyar da ke faruwa tsakanin hukumomin Nijar da na jamhuriyar Benin. Shugaban Majalisar Sojoji ta CNSP ya ki ganawa da ministan ma'adanan Benin gab da wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur da ya haɗa jami'an ƙasashen biyu a birnin Yamai. ministan na wato ministan na tafa ne da wani sako da ya ce shugaba talon ya umarce shi ya damƙawa janar abdulrahman chani a matsayin tayin sulhu wakilin muryar amurka a yamai sulamin mana barma ya aiko mana da wannan rahoton makasudin wannan taro da ya hada jami'an china da nishar da na benin a tsawon wuni biyu a nan yamai shine zakulo hanyoyin da za su bada damar karfafa matakan dorewar ayyukan bututun man da ta hanyar sa nishar ta fara fitar da danyen manta zuwa kasuwannin duniya a ranar 19 ga watan mayun 2024 daga tashar jirgin ruwan sama a jamhuriyar benin zaman da ministan ruwa da ma'adanan jamhuriyar ta benin samu saidu adambi a taron manema labaran da ya kira bayan komawarsa gida ya ce ya gudana cikin yanayin fahimta wannan haduwa an yi ta ne a wani lokacin da hukumomin nijar da na benin ke yi wa juna kallon hadarin kaji sabanin da ya biyo bayan takunkumin sai da yawo mai nasaba da juyin mulkin 26 ga watan yuli zancen nan da ake ba shiga ba fita a kan iyakokin kasashen biyu yayin da niger ke zargin benin da baiwa sojojin faransa damar kafa sansani da zummar kitsa wata ta'asa ita ko benin na cewa batun zargi ne maras tushe a haka ne ministan ruwa da ma'adanan benin ya bukaci ya gana da janar cani a fadarsa da nufin isar da sakon shugaba patrice talon wanda ke kunshe da tayin sulhu a cewar sa à son homologue frère nigérien, le général de brigade euh, Tiani Abdraman, qui n'a pas pu me recevoir pour donc euh, prendre ce message-là. kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mahukuntan Nijar a game da bayanan na ministan ma'adanan Benin a yayin da kungiyoyin kare hakkin jama'a suka fara bayyana matsayinsu a kan wannan dambarwa. jigo a kungiyar mpcr ibrahim na maiwa ya yaba da matakin na shugaban majalisar cnsp ba ta yiwuwa ne a Nijar ta yau ya zamanto minista na Benin zai zauwa game da aiki da ya sha ministoci shugaban kasar Benin ya rubuta wasiƙa ya bashi sai amshi biya min da ita wajen shugaban kasar Nijar a'a na mu gani ba a yi ba tako ba a ma shugaban kasa ba haka nan inda kuma matsaloli shi Patrice Talon shugaban kasar Benin har ya kai wasiƙa ya ce a iso mishi da ita wajen shugaban kasa Abdulrahman Tare me zai hana shi ya dauko jirgi ya zo ya gamu da shi su tattauna dan saboda a samu maslaha sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na ganin rashin dacewar wannan mataki alaka tsakanin kasa da kasa ya fi karfin mutum da mutum ba a jagoranci da son kai da son rai koko da nuna isa kowace ƙasa tana kokowar yadda za ta yi matsayin nan na diplomasiya ya kasance an tahiyar da shi bisa ga karamci da sauransu sai ke iske ƙasashe masu manya-manya ma masu yaƙi da juna matsayinsu na diplomasiyan nan ana aiki da shi yanayin taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin nishar da benin na ƙara fitowa fili a wani lokacin da sabon shugaban ƙasar senegal basiru jomai fai ke ziyara a ƙasashen burkina faso da mali a wannan alhamis wanda aka bayyana cewa ko baya ga batun karfafa hulɗa tsakanin ƙasarsa da waɗannan ƙasashe rangadin nasa yunkuri ne na bikon ƙasashen ios waɗanda a ƙarshen watan janairun 2024 suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar ecowas sakamakon zargin ta da kaucewa ainihin manufofin kafata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida Sulaiman mana barma to kuna jin shirin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya to maryam masu kada ƙuri'a a madagaskar na jiran sakamakon zaben majalisar dokokin ƙasar jiya laraba aka gudanar da zaben a wannan tsibirin ƙasa ta tekun india inda kafin nan an sake zaben shugaba andre rajawana bara a wani zaben da mutane da dama ke masa ganin mai cike da matsaloli inda masu kada ƙuri'a kalilan ne suka fito kuma bangaren adawa ya ƙaurace jam'iyyar su rajolina ta tanaro malagasi banona na hankoran samun rinjaye a wannan zaben. yin na fazanwe tukunwe a non ya sani wani mai kada kuri'a a john zandri ya ce ana bukatar mutanen da aka zaɓa su yi abin da ya dace ya kamata waɗanda aka zaɓen su yi komai tsakani da allah kuma su yi tunanin abin da zai amfani al'umma mataimakin sakataren harkokin wajen amurka kurt campbell na karbar bakuncin takwaran aikinsa mataimakin ministan harkokin wajen china ma zu a birnin washington a yau dinnan alhamis makasudin tattaunawarsu shine a tabbatar da ci gaba da samun kafafen tuntubar juna a yaushe don kauce ma daukar mataki cikin kuskure da kuma fadawa cikin rikici ba da niyya ba musamman ma a lokacin da ake zaman ɗarɗar. bayan tattaunawar tasu za a shafi sa'o'i biyu ana yi ne za a yi kuma liyafa ma jami'an amurka da na china a ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da suke wato ci gaba da musayar ra'ayi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A ci gaban tattaunawar da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi da babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa. Janar ɗin ya bayyana matsalolin da suke fuskanta a ƙoƙarin da suke yi na kawar da 'yan bindiga da barayin daji. Ya kuma tattauna a kan batun matsalar makamai da ke shiga hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. janar musa eh, kama shugabannin barayin da na daji din sau da yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ba yan jaridu suna samun su je wurin su sai taɗi da su me yasa in yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su to ai kasan yan jarida su za su musu um, sun san ba za su kama su ba eh. Eh, to mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su kuma yanda muke eh, akwai abubuwan da yake kamata da za mu yi amfani mu nemo inda suke muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga wajaje daga waje hmm. akwai kasashe da yawa da ke kuma start ta kuma mu suna hana mu samun waɗannan abubuwa so kuma yana affecting din aikin da muke yi amma muna ci gaba kuma wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda shida da bakwai hmm. to abun ne domin akwai yunwa so suna samun mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa to abin da ke kara abubuwan kenan an ce musamman um, wajajen yankin lake chad Um, har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su libya su ina ne su ina ne su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makamai idan kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe ai da dama kasan kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki to da suke samun kungiyoyi to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna eh, desert sanitary 3 a can eh, tafkin eh, abin nan hmm. tafkin charge and kuma in fact just shekaran jiya so muka samu ciki da muka shiga sambisa da wuraren nan duk amma samu fitar da mutane fiye da 150 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su waɗansu su sun yi fiye da shekara goma a wurin to abin da muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma mm. ba karamin wuri ba ne an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a haɗa kai na gode musamman ma mutanen borno wallahi sun ba mu taimako sosai sosai shi yasa kaga muka samu nasara to abin da muke roƙon mutanen eh, eh, arewa duka a haɗa kai da 'yan da sojoji a haɗa kai da 'yan tsaro inda za mu samu nasara To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin huhu. Dajin huhu wani nau'i ne na cutar daji da ke kama huhu kuma yana farawa ne da wani abu kamar tsiron jijiya a huhu. Haka kuma bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin cutar daji da ke kisa a faɗin duniya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana cikakken bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Lung cancer wato kansa na huhu kenan a turance muna irin shi da bronchocarcinoma ko kuma long carcinoma wannan dai kawai yana nufin kansa ne na huhu wala'alla huhu ne guda biyu ga baki daya ko kuma huhu na dama ko kuma huhu na hagu wannan long carcinoma din ko kuma kansa huhu ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 45 sama ba don kuma ba saboda su ne ake sa ran sun dade suna wani abun da yake jawa wannan kansan menene yake jawa wannan kansan ba kuma ne illa shan sigari wato ainihin sigari wannan da muka sani wanda mutane suke sha matasa ne maza ne mata ne tsofi ne har da ma wa'insu yara wanda suke daga shekaru 18 19 suna yawan shan wannan sigari din musamman an fi jaddadawa akan sigari saboda shi ne yake da wani sinadarai marasa kyau da suke shiga cikin huhun mutum sai su yi irin wannan damage din sai kasance cewa huhun mutum baya aikin da ya cancanta sai ya jawo masa irin wannan kansa na huhu wanda yake janyo masa matsaloli kala-kala daban-daban sai dai wani gudu ba hanzari ba bincike dai kawai ya nuna cewa a cikin kashi ɗari wanda suke da wannan kasa na huhun kashin 95 ne suke kamuwa da shi saboda saboda yawan shan sigari musamman nau'in su shekaru masu yawa ba wai shan sigarin sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ko ma wata shida yake janyowa irin wannan kansa din a'a musamman wanda ya sha sigari wanda ya kai akalla shekara goma ko ma sama da goma ya fi kama da irin wannan kansa na huhun wanda zai ce a ai na shekara sama da ashirin ina shan sigari amma kuma har yanzu ciwon kansa nan ba ta kama ni ba to dan uwana yar uwata ka jira ki jira ki gani ba wai muna fata ba amma alamu ya nuna cewa in dai har mutum ya wuce wannan shekaru goma ina shan akalla kara uku hudu kullum a rana ba tare da ya daga kafa ba to ba abun mamaki bane zai iya kamuwa da wannan kasa na kokon wanda zai iya masa damage a rayuwar shi baki daya to ai mun ce kashi 95 ne a cikin 100 wato ainihin sigari yake jawo. Wato sauran kashi biyar din su menene suke jawowa akwai wa'ansu iska wanda mutum ba a bukata shaka irin wanda yake kunshe da arsenic chromium su iron oxide har da ma radiation wanda shi ba iska bane radiation shine dai radiation wanda in mutum ya kasance yana yawan ta'ammali da irin wannan iskan musamman musamman a gurin irin aikin da yake in akwai irin wannan koran to babun mamaki bane in ya kai shekara sha biyar ashirin ko ma saboda haka zai iya samun kansa na huhu in kuma bai samu kansa na huhu ba to babun mamaki bane za su iya samun chronic obstructive pulmonary disease wanda aka fi sani da COPD wanda shi ma wani kani ne na kansa amma ba kansan bane shi ma sai dai kawai yana kama huhu ne ya hana mutum sakat to likita kamar wasu irin ayyuka ne idan mutum yana yi zai iya kamuwa da dajin huhu kamar misali a ce mutum yana aiki a gurin arsenic ko kuma chromium ko kuma su iron oxide site wurare wanda akwai wato ainihin wa'annan iska din kamar a zuwa ce wanda suke aiki da irin su asbestos din na wanda suke aiki a gurin kura wanda kullum suna yawan shakan shi haka ma wanda suke yin shara ba dole samu kasa ba amma za su iya samun COPD abin da yasa nake hada wannan kansa da COPD saboda alamun shi suna zuwa ɗaya ne saboda yawanci abin da yake jawo su iri ɗaya ne sai dai ba wai sak iri ɗaya ba akan samu irin wanda suke da cuta irin na asbestosis ko kuma silicosis ko kuma pneumoconiosis wannan duka su da occupational lung disease amma su ne suke accounting for only 5% of wannan kansa na hugu me nake nufi da 5% in yau aka zo aka ce maka ga marasa lafiya guda ɗari, wanda suke da ciwon kansa to ba mamaki bane 95 a cikin wayannan marasa lafiyan sun kamu da wannan ciwon kansa ne saboda shan sigari kashi biyar ne kawai suka kamu da shi saboda occupational lung disease to likita menene ma alamomin wannan cuta ta dajin huhu daga cikin manyan manyan alamomin wannan kansa shine akwai matsalar numfashi wanda mutum kowane irin magani ya sha in dai ba wani ikon Allah ba ba dole ya bude masa hanyar samun numfashin ma saboda wannan sigari tsarin da ya sha ya riga da ya kashe wa'innan na'urorin da ke taimakawa gurin ƙara masa iska a cikin huhu da kuma zuke iskan da baya bukata a fitar da shi ta hanci shi ko kuma ta bakin shi na biyu aka samu wato ainihin ciwon kirji sai ga mutum ya kasance yana yawan ciwon kirji ya je ba abun da ya masa dadi wasu sukan ma sukan ce kamar an dame kirjin su ne kamar an ɗaure kirjin su haka suke ji mutane da yawa da suke da irin wannan kasa suna yawan samun rama in ma ba su rame ba to ba za su iya kiba ba sai ga suna ta shanyewa suna ta wato ainihin kamar sankarewa jikinsu da yana nan yana ta ramewa na ba gaira ba dalili saboda irin wannan kansan na gaba akan samu loss of appetite sai ga mutum abinci baya masa daɗi ko ya ci abincin masu gajiya ce maka ya ishe shi sai gaji in dai ba ya sha wannan sigarin ba shine in ya ci abinci daga baya to ba zai taba jin daɗin ci wannan abincin ba sai kuma akwai wato ainihin jikin mutum ga baki ɗaya fatan shi da fiskan shi ne tare da ainihin labban shi da hannayen shi duk inda yake shan sigarin kana gani ka cewa mutum duk alamun ya nuna a jikin shi ko kuma ya nuna a jikinta wayannan su ne manya-manyan alamomin shi amma akan samu wanda suke zuwa da tari suke zuwa da tarin ma yanzu har da tarin jini wanda duk wani maganin da zaka ba su na tari ba zai taba tafiya ba saboda shi wannan tarin ba wai tari bane wanda aka same shi daga pneumonia ko kuma tuberculosis ko kuma asthma ko kuma other lung diseases but rather daga kansa aka same shi to yawanci wa'annan su ne manya-manyan alamomi amma na matsalar numfashi wato dyspnea kenan be it orthopnea ne ko kuma dyspnea din wato mutum yana kwance ne ko kuma yana zaune ko yana tafiya duk matsalar numfashi ya dinga bin shi to shine babban alama na wannan ciwon kansan to likita irin wannan daji na huhu ya kasu kashi nawa ne daga cikin ire-ire wannan na wannan kansan muna da histological classifications wannan kuma histological classifications na ba ta iya cewa ga mutum wanda yake da shi har sai an zo an yi biopsy biopsy shine yanzu a zo a dan dauka tissue ko kuma yanzu ya ce wani dan binci ne kadan daga hukun mutumin da ake tunanin cewa yana da kansa sai a je a gwada in aka gwada ne to zai nuna mana shin mutumin nan yana da squamous cell carcinoma ne a adenocarcinoma ne small cell carcinoma ne large cell carcinoma ne ko kuma alveolar cell carcinoma su ma dukansu ire-ire ne na histological classification classifications na lung carcinoma so kenan a gane abin da ke nufi shi kan shi kansan huhun yana nan daban-daban kala ɗaya har kala hudu zuwa biyar sai dai amma generally a hausance za mu kira shi a matsayin kansa na huhu wanda yake addaban mutane. To likita shin ana iya warkewa idan an sha magani? To wani babba abin da zamu bada faɗa dai wanda zai bada matukan mamaki shine yawanci maganin da aka yi amfani da shi dan shawa kan wannan matsala na kansan huhu kashi bai fi ashirin bane zuwa talatin ake cin nasara kashi saba'in zuwa tamanin yawanci ba a cika samun nasara ba in dai ba wai wai an canza huhun bane ga baki daya wani abu shi long transplantation kenan wato a cire huhun mutum sai a ji a ɗauko wani huhu na mutumin da yake da lafiya ko kuma ko da ma a zo a ce baya da rai in dai huhun yana da kyau sai a zo a maida mishi amma akalla bincike ya nuna cewa ana yin wannan wato ainihin aikin ne sama da naira miliyan ɗari in mutum zai bar Najeriya su kuma a Najeriya ni dai a sani na ban san inda ake irin wannan aikin ba amma daga cikin wa'insu kuma da ake wanda ba dole su aiki ba yara da irin su chemotherapy akwai irin su radiotherapy akwai irin su brachytherapy akwai irin su cryotherapy har haka in pleural drainage wanda shine za a zo a sa mutum wato ainihin kamar dan tiyo kaɗan a cikin kirjin shi dan a taimaka gurin zuke ruwan da ba a bukata wanda wata rana kansa yakan iya tara wannan ruwan sai ga mutum bai samu isasshen numfashi ba sai ga ruwan ya fito baki yayi muni yayi wani iri to amma kuma yakan taimaka mutum ya samu numfashi amma ba shi yake nufin ayi treating wannan kansa din ba to sai sa prognosis din shi wato generally ina ce prognosis wato outcome din shi bayi da kyau so duk wanda aka ce maka ko kuma aka ce miki yana da ko kuma tana da kansa na huhu ko da ma kansa na huhu na dama ne ko na abu to yawanci ba a cika cin nasara ba cikin watanni kaɗan za a iya rasa su Allah ya sauke. Kamar wasu irin illoli ne wannan cutar da dajin huhu ke haifarwa mutum. So daga cikin babban illan da ya fi ɗaga hankali shine metastasizing wato shine kasance ci gaba da bazuwa ko kuma spreading daga wannan huhun ya kamu sai ga fara bazuwa yana bazuwa ya shiga hanta daga hanta ya wuce koda daga koda ya wuce cikin tumbin mutum daga tumbin mutum ya koma sama ya shiga kwakwalwa har cikin kashin mutum yana shiga so yayin da aka ce maka abin da ya faru daga huhu ya shiga shiga cikin kashi kan to gaskiya fa tabbas wannan ba karamin abun tashin hankali bane to sai sha ake so mutum ko ma menene kar ya dai kasance ya bari ya samu wannan kasa na ko dan yayin da ya fara bazuwa to zai wahala a samu maganin da zai kasance ya sha kawo wannan matsalan ko da ma zuwa ce an canja huhu ne ga baki daya inda ya bazun ba za zuwa ce to za a canja kashusho mutum ko kuma za a ce to a biya canja hanta a biya canja kodan mutum a'a sai dai kasance cewa dai kawai in an canja huhu hala ya dan taimaka masa da wani kankanin lokaci bayan shi akan samu wani abu shi palsy wannan palsy din nan kuma sun rubuka shi biyu mukan samu pharyngeal nerve palsy tare da laryngeal uh, nerve palsy wanda kuma manyan alamomin shi da yake zuwa shine tsananin rama da mutum zai ci gaba da yi sai kuma odynophagia wato tsananin ciwon wuya yayin da ya zo ko kuma ta zo haɗin yawo sai abin ya cigaba da tsananin damu su kowane irin magani za su sha ba zai wato ainihin sake su ba saboda wannan ciwon wuyan da suke samu na haɗin yawo ba wai daga wani matsala bane illa daga consequences ne na shi wannan kansa da yake cikin addabin mutum so abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya guje masa gabaki ɗaya wanda in Allah ya yi mutum ya bar shan sigari ya zo ya kiyaye baya amfani da shi ga baki ɗaya to ko da ma yana irin aikin da zai iya kawo masa irin wannan kasa din da mai ta baya irin su asbestosis silicosis pneumoconiosis occupational lung disease kenan generally to ba dole ya kamu da irin wannan kansan ba amma ba abun mamaki bane zai iya karewa ko kuma za ta iya karewa da chronic obstructive pulmonary disease na biyu shawarin da zan bayar kuma ga wanda suke amfani da murhu musamman mata wanda za ga hayaki kullum suna cikin hayaki yana da kyau inda hali mazajen su don Allah su samu musu mafita wanda zai kasance ba za su suna amfani da wannan murhun ba so babban abin da ya kamata a kiyaye shine a guje wa shan sigari Allah ubangiji ya samu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Hawa Umar, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce shekara ashirin da biyar cif-cif a kan mulkin dimokuraɗiyya a Najeriya. Kuma mun fahimci cewa shekaru kaɗai ƙasar tamu take tarawa ba tare da tana girma ba. don haka akwai buƙatar gyara domin dai ba mu ga amfanin yin tafiyar da ba a zuwa ko ina ba wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa wannan zamanin namu na tsadar rayuwa da komi ya hau sama to dawowarsa ƙasa zai yi wuya kamar ka ce jiya ne ta dawo yau sako daga umar kambaya wuri shi kuma haruna muhammad katsina cewa ya yi a kusan kullum masu damfarar mutane sai kara bullo da sabbin hanyoyin damfara suke yi musamman a hanyoyin sada zumunta na zamani da ma wanda suke yi ido da ido a da haka nake kara jan hankalin mutane da mu kara hankalta ko kiyayewa da 'yan damfarar kada mu fada a cikin tarkon su. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a yayin da damuna ta soma kankama a yankin arewacin najeriya a gefe ɗaya 'yan bindiga na ci gaba da zafafa hare-harensu a yankunan karkarar jihar mu ta zamfara da manufar hana manoma noma gonakinsu wanda hakan babbar barazana ce da ke iya haifar da karancin abinci muna kira ga hukumomin tsaro da su ƙara zage damtse don tunkarar wannan matsala sako daga muhammad salihu ƙauren na moda jihar zamfara Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. haramta zanga-zanga da kuma ba wa jami'an tsaro umarnin kama duk wanda ya fito da gwamnatin jihar kano ta yi hakan ya yi daidai ganin cewa ta hakan ne za a kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri mun gode da waɗannan sakonnan a ci gaba da aiko mana. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis ya yi kira ga al'ummar duniya da ta yi hoɓɓasa wajen kawo ƙarshen yakin Gaza. Ina mai ƙarawa da kiran al'ummar duniya da a gaggauta ɗaukar mataki. na samar da kayan agaji a zirin gaza a kawo ƙarshen ƙawanyar da isra'ila ta yi sannan a dakile duk wani yunkuri na raba falisinawa da ƙasarsu a cewar lcc a yayin da shi da sauran shugabannin ƙasashen larabawa ke wani babban taro a birnin beijing na china rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare a tsawon dare da makamai masu linzami goma sha tara da jirage marasa matuka 32 a fadin ukraine yayin da ita kuma rashar ta ba da rahoton wasu hare-haren da ita ma ukraine ta kai kwanaki goma da mutuwar shugaban iran a hatsarin jirgin sama a yankin arewacin kasar har yanzu hukumomi ba su faɗi dalilin da ya sa daga cikin jiragen sama masu saukar ungulu guda uku da suka yi jigilar maido da jami'an gwamnati zuwa iran bayan wata ziyara da suka kai kan iyakar azerbaijan wanda ke ɗauke da shi shugaban ne kaɗai ya faɗo a wani yanayi na matukar hazo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan komawa ga tsohon taken Najeriya da hukumomin ƙasar suka ba da umarnin a yi sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.